Eh, wanda mu je da ka daga baulin shi daga oyibi kai da kanka yan gaskiya kuru ku je ku take muna eh, project nan ku zo jama'a su gani don gaskiya yana da takaici gana duka bamu mu da sukun makafa na musulmai amma ka duba zangonnin mu masallatai ya bugu kowane kona ko masallaci she <laughs> muka manta makafai muka ignore su kuma muka ignore su ba mu ba su ilimi ba dole sun koma masallatayyan mu da zongo solo sula mu ku da bara to ba mu so wannan bara shi sa muke son a yi a gina wanga first islamic blind school saboda taimaka musu shi sa labarin da ke cikin kenan alhaji papa angola allah ya saka da peace dawa amin da alhairi da yake shi ma shi ya kirkiro wanga abin alhairi amin mustapha shin yanzu nan shi peace dawa media and ali amir foundation for the blind a jagoranci alifa su ma suna taimakawa sosai shekara suka sanni mhm. muka samu yanzu alifa peace dawa media to alifa ya create wani organization ake kiran shi al yamir foundation for the blind to wanga organization suka kiro suka samu one acre of land daga bauleshe oyibita da albarkacin national chief imam da limam Ali sunna wal jama'a muka yi cutting yanzu haka an gina gidan bisani an gina first floor an kare yanzu da continue with second floor shi sa yanzu taimakon na muke nema ni jaman musulmai ghana duka kowa ya zo support mu mun yi gina wanga school da yi shi complex ni boarding school a masallaci mun gina ma boho ruwa kan facility nan saboda ta project da shi shi sa roko muke rokan jama'a masu arziki da da ku taimaka muna mu yi mu zo mu gina wanga first islamic blind schools ko duban ka duba in west africa togo na da shi burkina faso na da shi nigeria na da har Najeriya sai sa Najeriya makafai ba su wasa da su even though suna da makafai da yawa da suke bara da suke zuwa Ghana suke bara amma da yawan su kuma na neman suna da ilimi na Arabiya kuma da same na Ingilishiya sai sa nan ga isa muka kera wanga school na First Islamic Blind School saboda yan wayen mu kasu zama wani cikin society don mostly wani ka ce zuwa Cropon School for the Blind ina ce saboda ya zama Christian school ne amma ka ga wanga school na musulmai ne da ba su tarbiyyar musulunci shirin su komi dai zama na musulmai shi sa muna rokan jama'a don Allah don Annabi wannan kake da taimako ga Alhaji Papa Angola ka zo ka ganshi taimakon ya shigo mu kala da cement ne iron rods ne komin da da ka taimaka muna ko kudi ne in ka zo ka ga Alhaji Papa Angola insha Allah wannan taimako ya shigo hannunmu kuma site na mun san alhaji papa angola ka samu time uh, one day mu je da ka daga baule shi daga oyibi kai da kanka yan gaskiya kuru ku je ku take muna uh, project nan ku zo jama'a su gani don gaskiya yana